jawabin na shugaba bola ahmed tinubu tattare yake da tarihin yadda ya karbi ragwamin mulki a najeriya da halin da tattalin arziki na kasar yake ciki da kuma abun da ya zama wajibi matakan da ya kamata ya ɗauka domin farfado da tattalin arziki na najeriya ta yadda zai mai da najeriya akan turba ta gaskiya da adalci da kuma farfado da tattalin arzikin shi kan shi wanda ya ce a durkushe ya tarar da gwamnati wadda ya zama wajibi gare shi ya ɗauki matakan da ya kamata ya ɗauka domin tabbatar da an ciyar da tattalin arzikin najeriya a gaba kuma tilas ne a ɗauke su muddin ana son najeriya ta shiga jerin ƙasashen duniya da suka ci gaba ta fannin tattalin arziki amma da farko dai shugaba tinubu ya ce lalle na ji ciwon irin asarar rayuka da aka yi a wasu jihohi irin borno jigawa kano kaduna da dai sauransu da barna dukiyoyin jama'a a wasu jihohin kai har ma da yadda aka rika warwason manyan kantuna da shaguna sabanin alkawarin da masu shirya zanga-zanga suka yi cewa zanga-zanga dai za ta kasance cikin lumana mu sani rushe kaddarori babu abin da zai haifar sai mayar da mu a baya a matsayinmu na al'umma domin kuwa da ɗan abin da muka ririta ne za a sake amfani da shi wajen sake gina abubuwan da aka rusa. Shugaban ya kuma jawo hankalin masu zanga-zangar cewar a wannan yanayi da ake ciki ganin irin barnar da ta kasance a najeriya da hasarar rayuka da dukiyoyi da aka yi a ciki hadawar wasan da aka yi na dukiyoyin al'umma har ma da na gwamnati shugaba bola ahmed tinubu ya amfani da wannan jawabin da ya ga al'ummar najeriya wurin jawo hankalin 'yan zanga-zangar da nuna musu fitintunu da hasarar da ci baya da wayannan matakan na warwaso da aka ɗauka da sunan zanga-zanga ta lumana amma ta ɓarke ta zama bore. A wannan yanayi da ake ciki, ina ba masu shirya wannan zanga-zangar da masu yin ta umarni da su dakatar da duk wata zanga-zanga su mai gurbinta da buɗe ƙofar tattaunawa da sulhu mu haɗa kai wajen gyara makomanmu a matsayin ƙasa ga waɗanda suka yi amfani da wannan yanayin da bai dace ba ina gargaɗinsu da cewar doka za ta riske su in ji shugaba bola ahmed tinubu shugaban kuma ya yi amfani da wannan jawabin ya yi wa al'ummar najeriya inda ya nuna irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu na farfado da tattalin arziki wanda ya hada da janye tallafin man fetur da daidaita farashin dola ta yadda za ta inganta idan aka kwatanta ta da kuɗaɗe na ƙasashen ketare wanda yake cewa wayannan matakan tilas ne a ɗauke su. Shugaba Tinubu ya ce ya ku 'yan Najeriya kada mu manta fa mu masu azurkin gas ne da na man fetur. amma sai muka dogara akan man fetur kaɗai, muka manta da tarin ci gaban tattalin arziki da ke ɗibge a cikin haƙar makamashi na iskar gas muka kuma shiga facaka da sunan biyan tallafi domin magance wannan matsalar. Da shugaban yake tsokaci akan wahaloli na rayuwa da ke cikin kasar ya bayyana irin matakan da gwamnatin ta ɗauka ko ya ba da tabbacin cewa gwamnatin za ta duk abin da ya kamata domin tabbatar da an kawo sauƙi ga irin wahalolin da 'yan Najeriya suke fuskanta. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.